Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da na kasa, Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsin ga kuma labaran mai karantawa Murtala Faruk na Dubun dubatar jama'a ne suka bazu a titunan birnin Bagadaza a jiya Asabar domin jimamin mutuwar babban jami'in sojin Iran da wasu shugabannin sojin kasar Iraki waɗanda suka rasa rayukansu a harin da kasar Amurka ta kai ta sama lamarin da ya ƙara zafafa tankin rikici a yankin gabas ta tsakiya. Prime Minister Iraki Adil Abdul Mahdi ya shiga cikin masu macin a wani taron jana'iza waɗanda akasarin su suke rera waƙoƙin nuna tsana ga amurka daga cikin masu macin makokin akwai mazaje masu yawa sanye da baƙaƙen tufafin soji da ke matuƙar biyayya ga general qasim musulmani shugaban zaratan sojin juyin juya hali na iran wanda ya rasa ransa harin da aka kai a filin jirgin saman bagadaza a ranar juma'a bayan da aka isa da gawar sulemani a gundumar kazakhstan ta kasar iran a jiya asabar za a ɗauke ta ne zuwa birnin mashad mai daraja ga 'yan shi'a iran a yau lahadi kana wuce zuwa tehran daga bisani a yi jana'izar sa a garin sa na haihuwa na karman a ranar talata a halin da ake ciki kuma fadar shugaban amurka ta white house a jiya asabar ta sanar da majalisar dokoki a hukumance dangane da harin jirgin sama maras matuki a cewar wasu jami'an majalisar biyu a ƙarƙashin dokar ƙarfin ikon yaƙi akwai bukatar sanar da majalisa cikin sa'o'i 48 da baiwa sojojin amurka umarnin aiwatar da lamarin da kan iya haifar da yaƙi jami'an sun ce an aike da wasikar saƙon wanda take cikin sirri zuwa ga majalisar kuma saƙon zai yi bayanin dalili da kuma hujjojin gwamnatin trump na kai harin akan sulemani da bayanan sirrin da suka haifar da ɗaukar matakin da kuma hasashen matakin shigar soja a lamarin babu tabbacin ko za a bayyana bayanin wasikar ga jama'a yan majalisa da dama na jam'iyyar democrats sun soki lamirin kai harin suna cewa shugaba trump ya ƙi shaidawa majalisar tun kafin lokacin kai harin ko kuma ya nemi amincewarta da kai harin to sai dai white house bata amsa bukatun manema labarai ba na yin sharhi ko kuma mai da martani akan lamarin wani sabon janar ya bayyana da zai shugabanci zaratan sojojin juyin juya hali na iran da kuma zai kula da ayyukan tehran a gabas ta tsakiya a daidai sa'ad da jamhuriyar musulunci ta iran ta yi barazanar ramuwar gayya mai zafi a kan kisan kasim suleimani rundunar ta zaratan sojin da ake kira dakarun quds sashe ne na sojin musamman na juyin juya hali mai karfin dakaru 125 da suke karbar umarni kawai daga shugaban addini na iran ayatollah ali khamenei dakarun su ne ke kula da shirin kera makaman kare dangi na iran kuma dakarunsu na ruwa su ne ke bibiya tare da sanya ido akan sojin ruwan amurka a gabar tekun fasha tamkar dai wanda ya gada ismail gani ya fuskanci yakin iran da iraki da ya kashe dubban mutane a shekarun 1980 kana daga bisani ya shiga sabuwar rundunar ta quds masu lura da al'amura na ganin gani mai shekaru 62 ya daɗe da samun babban matsayi da kuma karfi a rundunar kuma ana ganin ɗaya daga cikin manyan ayyukansa na farko shine shugabantar mai da martanin ramuwar gayya da iran ta ƙudiri niyar yi kan harin sama da amurka ta kai da ya kashe da daɗin abokinsa salimani labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka washington dc wani uba da ɗansa da suka kwana biyu suna fama da harsunan wuta sun kasance na baya bayanan da suka hallaka a gobarar daji mafi muni a tarihin australia yayin da barnar take ci gaba da faɗaɗa a cikin akalla jihohi uku a jiya sabar sakamakon iska mai ƙarfi da kuma tsananin zafi yawan waɗanda suka hallaka a gobarar a yanzu ya ƙaru zuwa mutum 23 prime minister scott morrison ya faɗa bayan kiran 'yan kwana-kwana kusan dubu uku da su yi kokarin magance yaduwar gobarar da aka wato da ake hasashen za ta kara harzuka a duk tsawon karshen mako hukumomi sun gano dick lang mai shekaru 78 da dan clayton mai shekaru 43 bayan da aka sami gawarwakin a akan wani titi a tsibirin kangaroo amurka ta ayyana a sai alhak alhaq a zaman kungiyar 'yan ta'adda tana mai cewa mayakan kungiyar da suke a iraki sashe ne na iran ma'aikatar harkokin wajen amurka ranar juma'a ta ce kuma tana kakaba takunkumi ga shugabanni biyu na kungiyar. saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ni Sule Mumuni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. yau da ke matsayin na farko a wannan shekara ta 2020 zai ci gaba ne da baku hirar da wakiliyar sashen Hausa a da magaram tamar abari ta yi da wani wanzamin zamani Abdullahi Mutare Adam wanne ya kawar da dukkan wani tunani a game da tawayar da Allah ya jarabce shi da ita domin shiga fafatawar neman na kai. a makon jiya mun tsaya ne inda arkeli ke amsa wata tambayar da tamar ta yi masa dangane da yadda aka yi ya haɗa sana'arsa ta aski da kasuwancin ƙasa da kasa saboda haka daga nan za mu dora kai maganar kana zuwa Ghana kenan ba askin kaɗai kake ba kana hada da kasuwa kamar saida saidan kaya yau gwara ina hada da saida saidan kaya kayan samari haka na jiki nake zuwa ina kawowa ina sayowa. da ka buɗe wannan shagon kamar kana da kayayyaki komi da komi ne ka saka a ciki eh wannan shagon babbar da zan buɗe ban ma tsaya ba na wani wasa sai da na san na tabbatar da komi na tandoz na kirki ma tandoz a lokacin nan da na buɗe shagona tandoz bin na rasa kamar guda goma sha bakwai haka tandoz na kirki masu tsada manya wanda har yanzu su ne ma nake aiki da su eh, da kujeru komi da na san na haɗa ma tukunna yake Arkeli ya ba da gudunmuwar shi ga matasa wanda ba su da aikin yi ta hanyar koya musu sana'ar aski. Akwai yaron da shi ma ya dan taso yana son abin sai ya fara bina muke ta ana ce mishi murtala man baidu. Mm. Shi ne ya fara cewa gashi gashi yana so yake bina wani lokaci in zan tayi ma wurin yin aski in ce zo mu tayi sai ya goyi na a belo sai mu je in muka je sai in yi aski. bai san ma kuɗin da yake so shi ma dai koya har ya riga yana buɗe shago yanzu haka akwai yara da nake koya ma wannan yaron da kika ga na aika shi ma a ne da aka sake lakwal sai ya tarro ni ya ce min wani dan Allah dan annabi wannan ba kansa za mu shiga kuma binni sana'a komi binni komi zaman banzan wannan ya ishe ni sai gwanda yake ya ce mini zai zo ka a koma lakwal ya rika ya koya aiki a wuri na ce mai ya fadi problem yanzu dai wannan dan lokacin alhamdulillahi kuma ni yanda nake koya ma yaro babu wani abu a kaina yanda nake yanda na ɗauki dan uwana ko ɗana na ciki na haka yaran da suke gabana ko ƙanina ni haka nake tahiya da su in na ga irar ta nake wani kai irar tsakani da Allah nake koya ma abu wanda ni na san Allah ne zai biya ni eh wani ba kuɗi ba suke bani nan nan nan ba bani komi kuma na yi saki yara wajen guda hudu a jikina banda murtala da na gaya miki duka na koya ma yara a yanzu haka akwai yara guda biyu wanda suke tare da ni na saki yara banda murtala na saki yara hudu eh, akwai su ma sun bude duka shagunansu mm. eh, suna sana'a kuma su ma irin tawo da askin eh kuma alhamdulillah duk inda suka gani suna respecte na dan gudan da yake nan makwabci ne ma kullun duk ya doke ni tamkar baban shi wan shi yana zauwa sosai yana gaida ni akwai muna mutunci kwarai da su duka yaran ba sai lalle a shago ba arkeli na zuwa har gidan mutum ya masa aski tunda ina da abun hawa cikin abun hawa na ma ina da komi da komi a haɗe na aski ina da abun ruhawa tandoz da regulator da komi da komi a ashe daga an yi kira na sai in ta da abun hawa na in je da wannan abubuwan in yi filasan su da kai da iyalan kasartu mutanen mu wannan bugajen nan da laraba nan su da ma yawanci gida ake zuwa ana musu to kuma akwai wasu manyan mutanen wanda in suka muka ga suna zauwa ma wurin mu muka ce musu a mu bari su bari mu rika zuwa gida to bisu so kama a tsare suke sun yi su ma su zo dai su shiga layi mm. eh bin man cewa da yawa suna nan dan akwai wani konzon da an ya zo ma wurin namu shi hadda tsaro ko tsaron yake na shi kuma he zauna eh kuma kwamzon ne gaba ɗaya ma in ya zo sai ce ma sojan su tahiya su sai ya zamna in muka ce taso a mai he ce a kawai abu ya kawai layi zai bi kamar wani irin amfani ka samu a cikin wannan ah, aiki naka na aski gaskiya ni amfanin da na samu gaskiya suna da dama alhamdulillah eh tunda na yi na yi moto na yi arme na sayi mota da aski ah. a kuke dai an yi abubuwa da dama wanda komi da komi na wanda dai mutum zai yi a rayuwa gaskiya na yi za ka ga wasu irin wannan nakasa an ta same su su shi kenan gani suke kawai rayuwa ta tsaya a nan sai dai su je ko su rungumi bara ko kuma wanda yake ganin nakasa wani wani mutuwa ce ko wani abu a jikin shi wannan mutuwa zuciya ce kuma eh saboda a rayuwa akwai wanda ba su kai mu ba ma wanda ba su kai mu ba ma sun tada sun kama jikinsu sun tafi suna suna buda tunda da yawa da yawa ni na ga wanda basu kai ni ba suna buɗa hankalin su kwance in na kalle su ina jin daɗi kenan ina jin akwai wani lokaci ma bin man cewa jimira filbiyan muna tsaye ina tsaye cikin shagona wani ƙatun mutum gashi nan sai ya shigo cikin shago ce bara yake nema sai mutane kowa ya kalle shi ya dariya eh na ajiye tandaza na fasa aski sai na zo na zo dingis dingis ina gurgunci sai na zo gaban shi na ce ka ganni dai ko na ce kalli ni gurgu ne amma ji sana'a niki zuciya ta bata mutu ba na ce sana'a nake kai ka na kasar da zuciyar ka kai da ƙato da kai na ce amshi na bashi sadaka na ce gata da Allah ka shi ka nemi sana'a na ce ka leƙa ka ga mu ma mun zagume muna yi kuma bara kaskanci ne ka je bara aka amma wani kallo ko ni da nake na kashashe sai in musu wani kallo kuma ina jan hankalin gwamnati dan Allah dan annabi kamar yadda bisa san barin wannan ƙungiyoyi da suke taimaka ma na su to dan Allah dan annabi ina shan hankalin gwamnati ta bi sau da ƙafa a rika ba na su a yi tsari a tsara abu ya kyau yadda in aka kawo taimako wannan nan na kashashe aka kawo shi kawo na kashashe ya samu kayan shi hakin shi ne Tamar Abari, muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Nijar. To masu daga Damagaram zamu mu leƙa birnin Yamai inda wasu kungiyoyin bunƙasa ilimi wato aso apt suka fara bayyana damuwa akan maganar mutunta 'yancin nakasassu a fannin ilimi a nan waɗannan ƙungiyoyi na son yi wa shugabannin nakasassu rakiya don ganin hukumomin ilimi sun gaggauta kaddamar da shirin haɗa yara masu bukata ta musamman cikin azuzuwa guda da sauran yara masu cikakkiyar lafiya a makarantu mallakar gwamnatin jamhuriyar niger wato education inclusive da nufin kawo ƙarshen wariyar da yara na ƙasa suke fuskanta a wannan ƙasa duk da cewa tana cikin waɗanda suka rattaba hannu akan yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya kan batun 'yancin na su wannan yasa aka yi wata tantaunawar musamman tsakanin hukumomi da mambobin aso apt da jagororin haɗakar ƙungiyoyin nakasassu federation de persona de cape a ranar 31 ga watan disambar da ya shige kamar yadda bizo musa na aso apt ke ƙarin haske a kai kun yau muna cikin nijar ta sa hannu bisa kundi na ƙasar mu na kanshi da kuma har na ƙasashen waje wanda an ce za a ba duka 'yan ƙasa komi matsayin shi a bashi incin shi na makaranta to wannan kuma alhali mu ana mu gani har yanzu akwai kuskure biske da wanda ke da rauni haka ana take musu wannan haki ba abubuwa da yawa ya kamata wanda su samu a kula da shi biska da wannan makarantar ba za su samu shi ba yau ina ɗauka ko in baku misali kawai zuwa wurin shiga aji yau ya kamata a ce mu ta yi irin wannan mahayi wanda in masu eh, rawani suka kwagura mu da su gura gudisarwarsu a ce za su shiga a cikin ajinsu ba cikin sun samu wata matsala ba to yau ka ko a inda ajujuwa suka wuri da yawa wannan akwai wannan matsala kaba a takaice ne da wannan misali to bisa da wannan ne musamman tattauna saboda su wannan wanda sun ka zo kadar kadar na minister da kuma duk wanda ka gayyato su sa a cikin aikin su na yau da gobe matakan da kamata su dauka saboda wannan masu rawani su samu a ci musu hakkin su na su ma su zan eh, yanda incin su na na kasashen waje da suka ba su kundi na kasashen waje na kasan saboda makaranta su samu su shige ta ba cikin wani an maida su ba da ba haka To sauraro nan za mu ja birki a shirin na yau sai dai kafin mu rufe muna yi wa daukacin na kasassu barka da sabuwar shekara ta 2020 fatan alheri a gare ku gaba daya. yanzu kam a madadin bakinmu na wannan jikon abdullahi mutare adam mai askin zamani da bizo musa mai fafutukar kare hakkin yara a fannin ilimi a jamhuriyar niger da wakiliyar sashen hausa a dama garamtamar a bari ni su muni barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku muni lafiya akan wa ke yi wani kaga tawaya halitta ta yi ta yi a bisa kwakwalwarsa baya juya yi zai yi da kowa ba haufi. To madalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na gaskiya shawaran da zan bayar wa gwamnati ta rinka tuna da mata sabida a gaskiya duk abin da ake mata suna kokari abin da ya kamata gwamnati ta juya hankalinta a kai shine ba mutane ayyukan yi sana'o'i su inganta masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da ganin wannan shekara ta 2020 da fatar an shekara lafiya Jama'a da dama sukan shiga sabuwar shekara da gurin yin wani abin fito mu gani da nufin samun sauyi a rayuwa ko dai abin da ya shafe su kai tsaye ko kuma wani abin da suke ɗauka da muhimmanci. A wannan shirin domin iyali da ya kasance na farko a shekara ta 2020 yau Alhamis biyu ga watan Janairu. Shirin domin iyali ya nemi sanin abin da ya fi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke buƙatar ganin gwamnatocinsu sun ba da ƙarfi bana. mun kuma nemi jin ta bakin al'umma a kasashen Najeriya, Nijar, Ghana da Kamaru. Ga abin da 'yan Najeriya da Mahmud Ibrahim Kuri ya hira da su suke gani idan an yi zai inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa. Sunana Bashir Muhammad ya kasai. To alhamdulillah abin da ya kamata gwamnati ta duba ta juya hankalinta a kai shine nema ba mutane ayyukan yi ba wai aikin gwamnati kawai ba a'a sana'o'i su inganta dukkanin guraren da mutane suke a neman abinci a inganta su domin yin haka shine zai ba mutane dama su samu nutsuwa kuma su dama su dinga rike iyalinsu su ciyar da su da makaranta da asibitinsu da duk mu'amalolin da suka dace matukar magidanta masu sana'a za su fita su je ba su samu ba to su babu gidan babu babu inda za a samu daidaito a cikin al'amari saboda haka gwamnati ta taimaka ta ba da fifiko ta gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha ta taimaka a fadada duk mutane masu ayyukan yi kowa ta tafi aikinsa kuma an tafi cikin ikon Allah a samu abin da za a yi to wayannan abubuwa ba za su hau ne sai gwamnati ta kalli wannan fanni ta taimaka a kansa da fan ayyukan iri iri iri an fadada su sannan mutane za su samu dama da za a yi a samar da yanayi matukar ka samar da yanayin yin abun. kowa zai yi cikin sauki ba wani abu da zai damu wani abu ba wani tashin hankali da za a samu duk wasu matsalolin da suke faruwa a rashin aikin yi ne da talauci mutum ya fita bai samo ba kuma shi ba wani karfi gare shi ba dama ya shiga tagayyara shi ma iyalan sun shiga cikin tagayyara to amma matuƙar gwamnati samar da yanayi in Allah ya yarda mutane kowa zai inganta kuma za a samu nutsuwa kuma da zaman lafiya insha Allah muna roƙo ga Allah gwamnati ta taimaka da wannan yanayi a kalli wannan al'amari a bashi fifiko sunana Amina Umar Hussein abinda ni a ra'ayina nake ganin ya kamata gwamnati ta mai da hankalinta a kai a wannan shekara ta 2020 shine tsaro saboda idan ka duba zaka ga iyali abin da ya fara lalacewa a kasar mu gaba daya shine tsaro idan gwamnati ta zo ta samar da tsaron nan ta yadda iyali tun daga cikin gida zuwa unguwa zuwa layi zuwa kan karamar hukuma a shigo da mutane cikin harkar tsaro to za a samu zaman lafiya arziki zai bunƙata saboda wannan tsaron shine yake jawo muke koma baya a fannin ilimi shine yake ja baya muke koma a fannin zamantakewa shine yake kawo koma baya a ita kanta ayyuka na gwamnati domin in babu tsaro babu abin da zai faru gwamnati ta fito ta sa hannu tsaron nan ya koma hannun mutane tare da sa ido a gwamnati to abubuwa za su ci gaba saboda idan ka lura ga faɗe mu mun sauka daga kan dukkanin wani abu da aka san mu wanda ya kama na addinin mu na al'adar mu na zamantakewar mu saboda babu yadda babu aminci babu tsaro a tsakanin mu kuma in dai babu tsaro da wane bai san wane ba wane bai san waye ya shigo ba wane bai san waye fita a unguwar shi ba wane bai san waye zai cuce shi ba waye zai san zai shigo masa da wani abu duk wannan abin da suka shafe mu na shaye-shaye na rashin tattalin arziki na rashin kula da ilimi na rashin kula da tattalin kayan gwamnati duk ba wani abu bane ya ja su illa rashin tsaro so gwamnati ta bada tsaro ga mutane ma'ana ya dawo hannun mutane ita kuma gwamnati ta zama ita ce mai sa ido insha Allah ina ga in gwamnati ta mai da hankali akan wannan abin zai ci gaba za ka ga arewacin Najeriya bai lalace kwata-kwata yadda ake tunani ba sai da tsaro ya zama ya taɓarɓare wannan shine ra'ayina. Wakilin ma ƙasar Kamaru kuma Muhammad Awal Garba ya nemi jin abin da ake nema gwamnati ta mai da hankali a kai na inganta rayuwar iyali a ƙasar Kamaru. To ni gaskiya shawaran da zan bayar wa gwamnati ta rinka tuna da mata saboda a gaskiya duk abin da ake mata suna kokari suna ba da karfi da karfe a cikin duk abin da za yi a cikin kasan kamaru amma wani bangaren ana manta da su a rinka tuna da mata kuma ana taimaka musu wurin daukan su aiki wurin da abubuwa wanda zai taimaka musu ci gaba domin da wannan suke samun karfi wanda za su iya su taimakawa ƙasa su sa kuma ƙasa ta ci gaba amma abubuwa da yawa na nan da gwamnatin kasa nan take manta da da mu mata kamar da na san mu da ƙoƙari mu ci gaba da ƙoƙari kan mu rinka ja da baya mu rinka haɗa kai kamar da muka saba yi muna haɗa kai muna abubuwa wanda zai taimaka mana dama mu mata na san mu da ƙoƙari a gaskiya nina dada ba mu ba wa sauran mata shawara wanda ba su gane ba su ma su yi kokari su rinka fitowa muna haɗa kai muna abubuwa wanda zai taimaka mana a cikin ƙasashenmu baki ɗaya kuma zai ba mu ƙarfi wanda za mu kanmu za mu samu ci gaba sha'anin ɓangaren ilimi a yanzu mata suna ƙoƙari ƙoƙarin kansu yaranmu ina gani sun yi ƙoƙari mu ma dai to da mun yi namu kokarin din amma a sha'anin siyasa gaskiya musamman ma mu ma dai ba a cika bamu namu kaso ba a sha'anin siyasa she kai kai kai kai amma in an zo ba a cika bamu wani kokari ba ko a samu a bamu wani abu wanda za a ga kokarin da muka yi a ce a'a mu ma bari a dafa mana baya a gaskiya wannan kam ni kan eh, bana nan a bayan gwamnatin kasan kamaru da irin wannan abubuwan da take yi na mai da mu mata a baya kuma a duk wani kokari da ake na sha'anin siyasa da kake gani mata mu ne a gaba mu ne masu aiki mu ne masu hada mutane amma an tashi za a yi maganan kaso na saka mutane inda za su ci gaba a sa mata a baya to a gaskiya wannan abin yana kawo mana cikas kwarai da gaske kuma ba ma jin daɗin wannan abin. Dangane da jin daɗin al'umman ƙasan kamaru da kuma makarantun yara a ƙasan kamaru mun daɗe muna wannan magana a kai dangane kuma da bunƙasa arziki ma ga makiyaya da manoma ma tuka a kasan kamaru wato kai dai talakoki gaba ɗaya mun daɗe muna wannan magana akan cewa akwai irin abubuwan da gwamnati ya cancanta su su canja farkon abin da muke so gwamnati su fara yi tukuna shine su yi hanyoyi wato ana kasancewa kasan kamaru za ka je ka samu gojin da za ka iya ka sayi buhun gyaɗa a jaka uku amma kafin ka iso da shi za ka isa ka samu buhun gyaɗa da ya kai maka jaka talatin amma dangane da mata akwai su ayyuka da da ake ce mata ba za su yi yi ba shi a ce shi maza kuma da akwai su ayyukan da ake ce maza ba za su yi ba shi mata to yanzu an so mu canja wannan salon a hankali a hankali cewa yanzu zaka ga zaka ga zaka samu mata zaka sami su suna aikin wuta wato kuran aikin wuta ko suna aikin ruwa ko suna aikin gini muna ɗaukan wannan kaman ci gaba ne na yancin mata wato a ba su daman samun aiki a ba su daman walwala da abin a wannan fannin kam gwamnatin kasan kamaru tana kokari yan kamaru gaba ɗaya ma suna kokari da kyar ake bambanta maka mace da da da da namiji kaga a nan kasan kamaru duk wannan babu da kai da mace duk kaga kama shashin muku ku zauna a kasa a wulakanta taku gaba ɗaya a sa kwabunsu na gaba ɗaya a haɗa kuma ba wani wane ne wane ne wannan irin incin din ne mata ba su da shi irin incin din ne mata ba su shi. To shirin domin iyali zai ci gaba da bin diddigin waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da suka tsone wa al'umma ido da nufin inganta rayuwar iyali a cikin wannan shekara ta dubu biyu da ishirin. Nan kuma za mu dasa aya a yau sai mako mai zuwa mu nufi ƙasashen Ghana da kuma Nijar. Yanzu a madadin wakilanmu Mahmud Ibrahim Kwari da Muhammad Awar Garba da suka bada gudunmawa a ganin nasarar wannan shirin da ya kasance na farko a wannan shekara sai kuma Cibahiro Diodo da ya daidaita sautin shirin alheri. ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa ya kuma sa wannan shekara ta 2020 ta kasance mai amfani a gare mu duka da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke, ashe mu maza bayin muke. balle an abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ke cewa a wani lafiya. Afirka kuke sauraro daga Yamai a mita